ta assalamu alaikum ta labar katu wannan gida sai kin faifo a gwab da samfanin da kasa Hausa muna fata alheri barkamu da wannan lokaci to na farko dai wanda wato suka samu wato nasarar samun a beb ɗinsu to muna musu fata alheri kuma muna fata a ci a ci arziki lafiya ko a karya kashin kaza lafiya alhamdulillah masha Allah duk wanda ya mainin din a beb dan mu ba mu yi ba eh, kai tsaye ba mu yi ba gaskiya amma duk wanda ya yi mining din a pep yau da ya riski abin da ya riska da izinin Allah ta'ala ya samu abin da ya samu yawwa wani zaka ga yana da guda dubu biyu wani guda dubu biyu da ɗari ɗaya da eh, tamanin wani guda eh, dubu ɗaya wani guda ba da kowa adadin abin da Allah ya bashi shi ma ya wargo nashi nan ta wa mata sha'una illa insha Allah bil a wannan mai guda za ka ga guda dubu akwai wanda na gani guda dubu ɗaya a wato da wajen eh, ɗari ɗaya da wajen tamanin da ɗaya ina ga shi ne wajen dala ashirin kenan tunda yanzu ka je ka duba shi shi wannan abib ɗin ina ga kuɗinsa a kuɗin najeriya yana zero 0.1 yana zero nine kusan kusan dai kowane ɗaya ɗari da talatin kenan ko eh kusan kowane ɗaya ɗari da talatin kusan kowane ɗaya yawwa a haka a haka dai gashi nan in ka je da canza za ka gan shi to wa mata sha'un da Allah insha Allah wal alamin haka Allah yake kasaita shi kuma mining kada a yi wasa da mining gaskiya wannan kiwa da ake ta yi za ku ta ganin kamar wasa ba wai fawajar ya zo ya cika surutu ba cha cha cha cha a ita wani yana da kaza yana da kaza sai ya zo ka ga shiru amma kun ga project din da basu cika magana ai ko su wannan abep din ai basu abep din basu cika magana ba ne cika magana ba ana ta manin ma wasu ma sun manta yanar kawai suka yi hunkuru to da haka lalle project ba wai yawan magana ba lalle a ga faɗa da cikawa yauwa to lalle Abeb ya zo duk da kamar yadda na faɗa mu ba mu yi ba to amma muna yi wa wanda suka yi muna taya su ma muna da fata alheri kuma lallai mutane ita shi ma'inin sana'a ne yawa kai hidin kai ne baka dauke sana'a ba wannan kuma ya rage naka eh, amma sana'a ce mai karfin gaske ma kuwa sana'a da in in kai sa'a sai ta baka sai ta baka sana'a da za ta iya yiwa kamar karatu ne makaranta za ka je kai ta karatu wajen shekara nawa shekara nawa to sai ka zo maka fito babu aikin ka gama makarantar ba aikin to ita kuma wannan sana'ar da za ka gane karfinta ita ba kuɗinka za ka saka ba a'a mining kawai za ka zo ka latsa data ce ka dan sa jarin data ka kawai shi kake sawa <clears throat> kuma duk wannan jarin data da za ka sa ba zai kai har ka gama mining ɗinka ba zai kai kuɗin da za ka kace a makaranta ba yawwa in kana hanyar yin digiri ba zai kai kuɗin da za ka kashe a makaranta ba to ban ga dalilin da zai da zai yiwu ka ce kai ba za ka yi mining ba to kun ga wannan sana'a ce ma mai karfin gaske wanda ita ita in dai ka yi haƙuri to lallai in Allah ya yarda wato za ka sha roman dimokuraɗiyya eh in Allah ya yarda yawa in dai an yi haƙurin yawa za ka iya yin mining watanni za ka iya mining a shekara yanzu ku je ku duba irin sidira duka duka yaushe ne in kai in kai lissafi duka duka ka gani ka ga ɗaya ne dan wani abu ka gani in dai ba kuskure ba ka gani to haka zalika to amma yanzu nan za ka ga ya zo ya zo ya zama ya zama kuma alheri yawwa ya zama alheri musamman wato kalubalen da sidira ya fuskanta ina ƙara maimaita wannan abin a cikin laccoci E, eh, kalubalen da sidira ya fuskanta to a ƙarshe wannan kalubalen a wato wani nasara ne to da abin da zai zo da kalubale to akwai nasara a cikinsa in Allah ya yarda A abu na gaba shine wato mining kamar da ku sani akwai metaphor lalle wanda baya metaphor na yi promoting din project din nan ya fi a kirga <clears throat> ni na ban san iyakaci ba to lallai a metapof yana ɗaya daga cikin project ɗin da na yi kuruwa a zo a yi shi wanda na samu dubbannan mutane wanda wato suka shiga wasu ma bata ba wai a dama ba in mun yi magana ba dole sai ta link din mu ba yawa amma dai dama in zaka yi abu ka san dai link din wa ka shiga in case kada abin da ayi suka yi ya zama kuma wani ya zo shi ma ya ce a wa ya gayyace ka sa mana yawwa to shine kawai dalili yawwa to amma ka san wanda ya gayyace ka to da yanda za a yi za ka ka fita da gudu ka nemo shi yawa ka koyin ɗinka na nan sannan mining ɗin wato wannan a metaphor mining ne da ya shafi kana zuwa wacin ɗin guda guda ɗari biyar din ɗinsu za su dinga baka ruwat na dala yawa wanda dalai in ta kai dala talatin zaka ka cire kayanka ka sa a jifinka ka je ka dan cika ji eh ka dan ka dan jajige ka ebi data ka zuba ya wato shine insha Allah ta'ala to metaphor a yadda ka san dai a bef haka suke in ku kalli tsawon su to amma fa ku sani ku yi sani cewa shi metaphor ya zo da tsari abin da ya shafi student yawa har bangaren student to a takaice dai kenan yawa in Allah ya yarda shi metaphor ya zo da tsari na student sannan kamar yadda na faɗa dala 30 ɗinka tana kaiwa zaka cewa kayan ka tun yanzu to Allah kaɗai ya san mutanen da suke cire kuɗi a wannan project ɗin da metafab wanda akwai da yawa akwai wanda sun mun magana sun cire yawa akwai wanda sun yi wa rabal ɗaya biyu har uku ma yawa wanda kuma duk sun tura musu kayan su ga nan yayi susuful an tura musu screenshot na abin da ya shafi metafab to lallai metafab fa suna saki sannan duk coin ɗin da zai zo da wannan salon to ka sani cewa akwai alheri yawa duk coin ɗin da zai zo da wannan salon zai iya baka zai iya baka dala ka cire ta kuma ka je ka biya bukatunka to lallai ka sani zai yi farashi kuma zai yi daraja sannan a bef kamar yadda sani kamar yadda muka ta labarin abin da ya shafi bayani akan abin da ya shafi second space wato a bef da kuke gani a wannan kai a metafaf shi ma irin wannan tsari ya zo da shi dalili shi ne metafaf yanzu yawa in ba wai fawali kake da shi ba shi ma yana dan wahala samu eh yana dan wahala samu eh yawa yana dan wahala samu amma fa duk wahala samun sabai bai kai sakon space ba shi yana yana yana samuwa ba kamar sakon space ba Sakon space ya fi shi tsada samu eh ya fi shi wahala samu gaskiya sakon space yawwa ya fi shi wahala samu so da daga lokacin da ka bude shi zuwa yanzu in kai wasa sai ka ga ta dan samu wani abin kirki amma banda banda second space to kuma kun san tsari na bloom yawa yanda bloom din na yake tafe to ina gaya muku koyin da tayin hankali eh ya ta ba da tayin hankali sai kun gani yawa to kai da kawai abinda zaka rage naka baka da jarin da zaka sayi wani coin to mu ka dage da mining ka dage da mining in alherin Allah ya tabbata a gare ka to kaga magana ta kare duk abinda muke fata alherin Allah da arzikin Allah ya tabbata a gare mu eh kuma mu ci arzikin gidan Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam saboda babu rashin rabo eh babu rashin rabo kamar ga wanda ya kasa gane annabi eh wannan shine babban rashin rabo eh annabin da ya zo ya faɗa domin ka eh annabin da ka samu eh, eh, wato eh, adalci domin sa annabin da duk aka yaye maka wasu abubuwan ah, domin sa saboda menene ita kanta halitta ta samu daraja ne ta samu daraja ne saboda wato mutuncin annabi dalili manzala sallallahu alaihi wasallam wato yanzu misali da an da a mala'ika aka halicce shi to ku fada mala'iku su ne suka fi kowa daraja ko yawwa to amma aka tashi sai manzon Allah sallallahu aka yi shi a wato dan adam eh dan adamu kuma baban adamu eh to abuwa kada wani ga san yanzu ne yasa ce abin nan insha Allah yawa to dan haka a a wato tunda kan tarihi in ka koma a wato sakkowar sayyidul wujudi sallallahu alaihi da annabawan da suka wato ziyarci ita wato nana amina to ta yi kawai kai kasan kasaita Allah ta tabbata a nan yawa eh kasaita Allah ta tabbata a nan e, iyayen shi masu albarka e, masu albarka sun haifo ɗa mai albarka sun haifo wato ɗan da duniya take duniya da kiyama take nema e, lallai wannan wannan kyauta ce ta Allah ya yi mana da ya bamu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wanda na taɓa faɗa wa ba ba yadda wannan zamanin ba yadda mutane ba su yau yawwa ba tsaye duk zamanin annabawa da aka yi ana halakar da duniya ba tsaye da wannan al'umma ba ta aikatawa shan giyan ne luwaɗi ne madugo ne eh, eh, zinat ce ba abin da ba aikatawa na annabawa duka ko duk an tattaro wanda aka halakar da duniya ta dalilin su wasu wasu laifukan to da yawa duka wannan al'umma ita ta hada duka kuma tana yi kuma ga ta lafiya kalau ba a halakar da ita ba me dalili annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya roki Allah wato Allah Allah ya wato ya ya ya ya bar duk wani laifi da za a aikata ya roki Allah Allah ya mana afuwa sai tashin alkiyama a yanke kowa ya kowa ya ga abin da ya aikata wato a ranar sakamako amma ba don haka ba da tuni an halaka duniya to mutum dan ubansa duk tsiye shi wallahi ya ci arzikin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam eh duk da rashin mutuncinka ya za malam babu rashin rabo babu rashin rabo irin wai a ambaci annabi ka ji haushi ko ka ko ranka ka ji wani iri yo to kai in ba ma rashin rabo ba ya za a yi kai ka isa ka raba Allahu da Muhammadu ne wane kai wane kai ko da wasa da zaka kasaita ce irin ta Allah yawa shi Allah babu haɗi Allah shi halicci annabi Muhammadu ko haɗi ma babu eh ko haɗi babu eh Allah shi halicci annabi Muhammadu ko ko haɗi babu ba tantama eh yawa eh babu kuma babu wani babu wani abun halitta da Allah da Allah ya taba halitta wanda ya kai annabi Muhammadu babu shi in kuma akwai to muna nema eh amma babu shi eh babun ma da kanta ta san babu da haka lallai a sanin darajar mutuncin annabi shine ya dace wa kowace halitta eh kowace halitta eh kuma kowane mutum dan adam ko a ina kake mu in kana son annabi to layin mu daya eh kuma da an ambace shi ka ji daɗi a ranka da wani wallahi kana ambace annabi ji yake kamar kana suka mai karfi wallahi tallahi eh ga san kona shi kake ya gani Eh, ya ta haƙuri dai Allah ya da to lahiran nan za mu tattara mu je kuma duk abin da muke nema muna fatan Allah ya bamu domin mu yi wa wato al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidima kuma annabi alfahari da mu eh wannan shine mu fatan mu yawa amma mutane su sani eh su sani ba wanda ya isa ba wanda ya isa ba wanda ya isa babu haɗi yawa babu haɗi Allah shi shi halicci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yawa ba wani haɗi da za yau a ce wai a'a ko ka ko a an girmama wai annabi a sama da kaza ba kaza kaza duk babu wannan yawa saboda Allah shine kasaitacce isasshe buwayayye hakimin wanda shi ba Allah ba a mai wargi eh ba a mai wargi eh ba dan roƙon annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba da tun ba da tun an halaka duniyar nan yawa to ko ka ki ka ci albarkacin annabi ka gani in ga ba za ka ci albarkacin annabi ba to mu gani dai ka ci albarkacin annabin zama da kake duniyar lafiya kalau da tun an halake ta ta haka lallai mutane su gane a ina suke kuma su gane rashin kacewar gi yawa duk gadawa da zaka yi yau a duniya to lallai ka sani cewa babban gadawa ka shine wato ka rike Allah da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan in ka in ka ce wai ka saki ka saki Allah ai ka saki annabi Muhammad ka kama Allah to fa dan bannan duka zaka ci eh Allah ba ruwan shi ai in ka je wa Allah ba annabi Muhammad baka isa ba wallahi ba qur'ani kake ba qur'ani zaka zo to qur'anin da qur'ani da zaka zo ka rike ka yi gadara ka yi wane ne duka annabi Muhammad shi aka ba eh shine babban littafi a wannan littafi a wannan littafi nawa da Allah ya sauke gaba ɗayan su in ka duba duka menene duka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan guda hudun su ne manyan ai a ciki ko eh zabura a taura injila qur'ani eh to qur'ani shine shugaba eh shine shugaba su da shi alkur'ani an ba da labarin farko da ƙarshe eh to shine wannan mu'ujiza ce babban mu'ujiza annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ita ce qur'ani shine qur'ani yasa Allah da ya tashi sai ya ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qur'ani saboda ai shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine shugaban annabawan gaba daya to an ɗauki qur'ani an bashi to ka gani to littafin sa ko yanzu ne baka isa kai kai hukunci hukunci attaura ko zabura ko ko injila baka baka isa ba ka gani baka isa ba kaga Allah ya mana muwafaka Allah ya datar da mu lallai mining a dage da mining eh, a dage da mining kuma an nufi Allah eh, an nufi Allah ita talatin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yawwa kuma duk wanda yake tunanin wato ana kuskurewa sai ya ta haƙuri eh, ai ta haƙuri ai ta haƙuri ba nufin bane manufar annabin dai annabin dai shine manufai ga wanda ya gane ya fahimta shikenan eh annabin dai shine manufar a manufar kai tsaye yawwa kuma muna fatan wato ka je wa Allah lafiya ka je wa Allah da annabi sallallahu alaihi wasallam to kai kanka sai ka samu salama yawwa mm sai ka samu salama to da haka rashin rabo ne ma eh, rashin rabo ne ma ka ji mutum ka ji mutum ya ce a kai ba za ka kamun kafa da annabi ko ba za ka ko ba za ka ko ba ruwanka da albarka a'a wannan rashin rabo ne ma kai tsaye saboda mutumin da yau in ka cire shi a sallaka ka ka babu ita to kaga in ba to sallan ma da ka sa shi kamun kafa kake yi da shi a kamun a cikin sallan ma ka lallai hey, Allah dai ya samu dace uh, lallai mutane a dage wajen mining kuma wannan mai up tunda dai kamar na bada sakon space wannan an gama tunda baya buduwa shi wannan an shafe yawwa kuma su waɗannan muna yawa su saki white paper white paper din su su wato a mai tap up yawwa kuma abin da yasa kun san wai white paper ba shi ke tabbatar da cewa a'a project ko ba shi da kyau ba rashin white paper yawwa saboda word paper sun ga damai sun ga dama a kwana ɗaya su fitar da ita sun wuce layin yawa to amma duk project ɗin da zai zo ɗauki ya ɗai dinga ɗaukar kuɗi yana baka in ka tara abin da zaka iya cirewa ka cire ɗin kuma ya tura maka sisifil wannan kamfani ya tura maka wannan kuɗin to ka sani cewa wannan project ɗin project ne mai kyau yawa in yau saboda ni ni da gaskiya ban ga wani project ma da zaka ce in ba yawan sato ke da aka yi in ka tara bitcoin adadin da zaka iya cire zaka cire ba ah, ka gani in kuma akwai na manta to amma da wannan project ɗin gaskiya shine yawa shine metaphor shine za ka abinda ka samu na dala zaka cika ka in dai kai talatin ɗin dala talatin kuma da ka kai koyin guda ɗari biyar to daga nan ne zaka kana zuwa koyin guda ɗari biyar to daga nan ne za su fara sake maka dalar ka eh daga nan za su fara sake maka dala dala dala za su dinga sake maka kana ƙara gaba suna ƙara ma fasanta ɗin dala eh a haka za ka ta fama da eh, dai na in ka kai biyar ko ziyo za su fara sake maka ko ziyo fahim wanne to kana tafiya dubu ɗaya haka za ka gani haka kai dala ɗaya to kana zuwa kana zuwa kana zuwa coin guda dubu biyar to daga nan kuma za su dinga baka kullun za su dinga baka dala dala goma kullun dala goma za su dinga baka da ka je coin ɗinsu guda guda dubu biyar to kullun za su dinga baka coin ɗinsu wannan dala guda dala guda goma kullun sannan in ka kai in ka kai dala in ka kai coin ɗinsu guda dubu goma to kullun za su dinga baka wato dala ashirin ne kullum yawa za ka lalle mutane a dage da mining mining alheri ne kuma sana'a ne yawa ga wanda ya gane ya dauke shi sana'an in wani yana tunanin yana zai zage maka mining ko ya ce ba sana'a bane to wannan kuma shi ya jiho yawa mu dai mun san mining sana'a ne saboda da yawa suna samun alheri yawa ko wanda suka samu wannan abep din misali mai dala ashirin nawa in ka buga zai baka kusan kusan dubu ashirin kusan da uku ko da hudu ba tunda dala in ka je ka kalle ta ban san yanzu ko ta faɗo ba amma yaushe ne muka saye ta dubu ɗaya da ɗari biyu da wajen nawa da ka gani to in ka buga in kai wasa suka tashi da wajen dubu ashirin da biyar ma kai ka gani to duka yaushe kai kana ka kaddara ma baka daɗe baka yi holding ɗinsa misali yawa in kuma zaka sai dan wani abu sai zaka dan sa dan wani abu a jihu kai ma to duk dai koma dai a banza ka samu dai yawa amma ya na kuma kai wancan zaka yi aiki ka shekara nawa a ƙasa ba ko kwabo kuma kai ba wani abu ai wannan gwanda ina ga kai wannan aikin ma eh gwanda kai wannan aikin eh ta wani ne wannan ya zo ja shi yanzu yanzu in ya ban in wai a in ya dauki kaza ya baka wai me zaka yi a nace ai yanzu mutum ya dauke ni iban kuɗi kaza nace to ni abin da na fi yadda da shi na fi shi shine online ce to in ba in ba nan ba nace ba inda zan zuba baka kuɗi a gani yawa saboda a to me zaka yi daga dan ka dai dan ce filayenka yawa dan wani dan wani dan yanzu dan kyoto in kaga dama kaga dan kyoto da shaguna to sai dai ya bude saboda al'umma na Muhammadu sallallahu alaihi wasallam su ci abinci eh su ci abinci amma ribar da zaka samu a sama ai ba za da ba. ta kasa idan ta baka wannan ka zaka Allah ya mana muwafaka saboda mutuncin annabi lalle a dage da mining kuma ais kuna gani dai ga nan sun sake zamgewa mutane to ni ga sun sake zamgewa din kawai na tabbana janar lakwab din ga rashin mutunci ina da kawai nawa yanzu sun zabgo sun zabgo sun yi kasa da mu to amma duk da haka alhamdulillah gaskiya tunda muna da shi din yawa to amma lalle mutanen su yi lakwab domin su dinga samun alheri yawa wannan wannan staking ka nike ta nike ta staking yawa to mutane lalle su yi staking in suka yi staking za ka ringa samu abin da za ka samu in Allah ya yarda kuma ni staking ɗina ma na shekara biyar ne ya rage nasu to lalle wannan coin a dage mutane a tun da yadda suke ta zabge shi dinnan dole za su dan bashi balu eh dole su bashi balu musamman ina gaya muku project din da ya zo a kasan Ethereum to dole fa dole fa ya zama yana da balu dole ya zama yana da balu kawai a gani haka mutane su rike OKS in sun sauke wa KSD da nan ba a zo aka yi bidiyo ba sai dai abu ya karato na su ayis din in suka tafi lancin din to za a zo a samu alheri haka daga lokacin da aka yi mining din eh, lancin din ayis shi ma aka zo aka ja alheri to kaga dai an shigo bulwum din kuma kwasa-kwasai za su ci gaba da ba da alheri haka lalle mutane a rike a rike wa mining wuta yawa su sakon space din nan wanda suke kan system eh ga wanda suke kan system lalle kada kai wasa da mining saboda ina gaya muku bana wasa da ba akwai man din da bana wasa da su Allah wani zan iya mantawa amma wani ina gaya ma ko menene ban iya mantawa gaskiya yawa da haka lallai a cigaba da mining da sauran ma'aza mining da muke zuwa da su lallai wanda aka gane suna da kyau su AZ Kaina su wane ne duka a cigaba da eh, fafatawa eh, a cigaba da fafatawa Allah ya mana muwafaka saboda mutuncin annabi Allah ya tsaya mana saboda sayyidul wujudi wannan gidan sai kekin 5 eh, gobe da ne na kasa Hausa muna fata alheri ba kasance lafiya